Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa da wannan sabon bidiyon wannan bidiyon mun zo muku da wani application ne wanda indi ya kasance kana editing to na video ya kamata a ce ka san wannan application din wannan application din sunansa kene master gashi nan wannan application din ana abubuwa da yawa da shi domin yanzu mai da suke harkar YouTube kuma da suke harkoki da yawa sun fi amfani da wannan application din mai suna kene master wannan application din mai suna kene master ka ji daɗin amfani da shi kuma sannan zai maka abubuwa da yawa inda kake so shi na wani application mai suna ke ne master ga yanayin da muka shige shi kamar haka ga shi ba sai ka rijista da shi ba domin shi sai ka buɗe masa ma data sannan zai yi aiki to gaskiya ya kamata a ce inda kana indai kana yin editing din bidiyo ya kamata a ce ka san wannan application ka san irin amfaninsa ka san irin amfanin da ake da shi shi nan irin editing din da ake haɗawa da irin wannan application din yawa to ya kamata a ce ka je da yi wani afirka ɗin ki ne master ya kamata a ce ka je da yi wani afirka ɗin kana kan irin editing ɗin da ake haɗawa mai kyau yawwa ganin duk irin editing ɗin da ake haɗawa ne a cikin wannan application ɗin yasina su ga barin taɓa stats ɗin nan da da na taɓa stats ɗin nan ka gani irin fuskar farko da ya fara nuna mana ga yanan namun wani barin ya cancel yau gashi ne ya nuna mun daga sama ya nuna mun create new gashi nan dai gashi tsare-tsaren da yawa bari idan na creating hudu nan gashi nan ya bani tsare-tsare da yawa an a youtube zan saka a wani zan saka bari in ce musu a youtube zan saka next ne next nan wajen sun bani dama in video in video ko hoto in zo in yi in zo in yi akan in yi video in yi video da nake so akan sa yawwa gashi nan kamar haka yau yanzu gashi nan mun shigo cikin wannan mun shigo cikin mun haɗa wannan aikin gashi nan kamar haka gashi nan kamar haka ya nuna mana ga irin ayyukan da yake nan garin da mun wannan live din bari mu text ka gani bari mu sa Ibrahim Tekto <coughs> yawan da na saka wannan Ibrahim Tekto din sai da taba oke din nan ya wannan ya taɓa auki ɗinnan gashi nan kaga yadda ya hau kaga yadda rubutun gashi nan yadda rubutun ya hau gashi nan bari an ƙara ja da baya ga yanar sai ta wannan alama ta gudu na? yawa sai in ƙara yin play ɗin sangani bari ga yadda rubutun zai hau yawa kaga yadda rubutun ya hau kaga yadda rubutun ya hau yawa kuma kaga irin yadda irin ayyukan da muka yi da wannan application ɗin yawa ɗan uwa wannan shine karshen bidiyon namu akan gabatar da wannan application din domin fara tsare-tsaren mu akan wani application din yau dan uwa kafin mu rufe wannan bidiyon idan muka wani alamar subscribe ba taimaka ka da wani alamar subscribe kai mana like kai share zuwa ga yan uwa saboda su amfana mun gode da kallon wannan bidiyon sai mun haɗa bidiyo na gaba